والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدر من درس الله a cikin wannan littafin abdaku wadawa wadda shehu musulunci ibn qayyim tawfiya ya wallafa Allah ya mishi rahama satin da ya wuce mun kwana a ƙarshen wani fasali da malami ke bayani a akan mummunar fahimta da waɗansu suka ma faɗin Allah maɗaukakin sarki in Allah ya fi ruba jami'a cewa Allah na gafarta kuka baki ɗayansu yadda suka fahimci ayar sai suka fahimce ta ba yadda Allah ke nufi da ita ba waɗanda suka tuba daga miyagun ayyuka suka koma zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala tuba ingantacciyar kuma to inna Allah ya fi ruba jami'a amma wanda ke kan sabon Allah ya kuma doge a kan sabon Allah to ba zai yi da biri da wannan aya cewa duk abin da ya ga dama ya yi inna Allah ya fi zunuba da mi'awa to ma da ya ce wa kaskira li ba'd al-juhal kawai ke ta'ala haka kuma rukuwar da waɗansu daga cikin jahilai suka yi da faɗin Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhal insanu ma bi rabbika karim ya ce ɗan adam me ya ruɗe ka me ya dimautar da kai game da sha'anin ubangijinka mai karanci yadda su suka fassara aya fa yaqulu sai wanda yake da wannan aƙida ta barna sai yace karrama Allah ya karrama ɗan adam ba a zuwa waɗansu cewa suke تشيء lafƙanar لقن المغتر mu. Ai Allah. ya lakana wa shi wanda fi mautu da wannan mummunar fassarar hujjar ta ce ai Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai da adam me ya rude ka game da ka mai karamci har don ka yi laifi kike daga hankali baka san ka mai karamci ba baka san ka mai abuwa ba ne me ya daga maka hankali haka su suka fahimci ayar suka ce ai ayar ita kanta ma Allah ya lakkana wa mutum ne hujja ya fahimci cewa Allah ne karanci ne wa hada jahalun kabirun mana yace wannan jahilci ne mai muni wa inna ma gharrahu bihi al wanda ya ruɗe shi game da wannan fasaran shine shidan shine al-gharur wa huwa shaytan shine shidan wa nafsuhu al-ammaratu bisu'i da kuma ransa wacce take umarni da mummunan aiki ita ta raya shi wannan mummunan fassara a game da wannan fahim Allah da kuka sarki wa jaluhu wa rawahu da jahilcinsa da kuma son zuciyarsa wa ata subhanahu bi lafzil karim Allah madaukakin sarki ya zo da lafazin alkarim ya ayyuha al-insanu ma garraka bi rabbikal karim Allah ya zo da lafazin alkarim wa huwa sayyidul azim al-muba shine shugaba mai girma wanda ake mishi da'a allazi la yanbaghi al-iktiraru bihi wanda bai dace a rubu da shi ba shi Allah babu wani abu da za ka karanta a cikin maganganunsa ko a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wannan abin ya dauke ka a ce har ka samu ruduwa game da shi Allah idan har Allah yadda kake fassara shi haka yake a fassarar ta, me zai sa me yasa su annabi Adam ranar kiyama suke nafsi na annabi Ibrahim an tambaye shi to kai ne damuwarka game da tashin Ya yace saboda a duniya na yi su ƙarya guda uku bukari ya rawaito a na kuɗi magana ba daidai ba haka menene ƙarya na farko ya ce ni dai na je na kuma. gumaka haka tambaye ni a anta fa'alta hada bi aliyatina ya ibrahim kada bal Alahu, Kabiru. hada na ba ni na kare ba kuma ni na karya ci bai karya ba wajen karɓar da ke karya ba ci ya karya Haka sai kai ne ya ci a babban su ne na biyu za a tafi da shi ne zuwa ga bautan gumakan fa nazara nazaratan fil nujum fa kana ce ba yi da lafiya za a ce shirka ne da kafirci sai ce ba yi da lafiya na wani sarki da waɗansu malamai suke ce sunan sanararru ya rika shi akan matarsa aka tambaye shi alaƙarsa da nana saratu sai ya ce ‘yar uwa ta ce me mutum ya ce mata ta ce sai ya ce ‘yar uwa ta ce yana tunanin yadda za su zama da Allah akan waɗannan rubutu da wannan zai sa annabi Ibrahim ya yi nasi nasi kaga idan ka kalli wanda yake gani kawai in an saba ma Allah wallahu ghafurur rahim yadda ya fahimci Allah ya sha bamban da yadda annabi Ibrahim ya fahimci Allah haka ne kai ba malam yake la yanbaghi al-ikrar bihi bai dace ba a ce a rubu game da sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala ko ayoyin Allah har mutum ya rubu da zai ce yana saba ma Allah don yana takamar wata aya ta yi magana a akan rahama ko ballar Allah wala imanu haƙi ko kuma watsi da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala don yana ganin wata aya ta zo da magana a akan rahama fawar a hada muktar al fi gairi mawdu'i wannan mutumin da ya rubu da waɗannan ayoyi ma'ana wannan ɗanbiya sai ya ajiye ruɗi a gurbin da bai kamata a rubu shi ba in ma akwai wanda zai rufe ka to sai dai ɗan siyasa ya rufe ka ko ne mai gidan ke rufe ka amma ba a rubuwa a cikin shi ba wanda ya ita ya ce mukan namu ba komi babu shi saboda a cikin suratul anbiya da Allah ya jero annabawa tun daga kan annabi ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka zo kan annabi Ibrahim annabi Musa da annabi Harun duka annabawa da manzannin da aka jero su Allah sai ce innahum kanu yusariquna fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaqa ay ya'buduna ragaban wa Allah ya suna bauta mana ne saboda fa'in rahamar mu da falalar mu kuma saboda tsoron azabar mu Allah ya ce duk haka suke bauta duk wanda ka zai ke kasuwan yana buga ke su sun wuce wallahi shekan ne shekan ne ya fi shi bi biman la yanbaki لا ينبغي الاقرار به يا رب ود بيداتي او رد da وقد فراد ابيهم بقوله تعالى في النار kamar روحوان da waɗansu suka yi game da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake game da wuta la yaslaha illa al-ashqa ba wadda zai soyu a cikinta ba wadda zai shiga ya fafaku illa al-ashqa sai mafiyaci na ƙarshe sai ce to an yi ni ba ashka ba ne ni shaƙi ne don Allah ba ne shi ɗan kai shi ba tuno wai wai za a shiga wuta har suke tunanin kai na ke da ɗan sauki sauki in ba shi ɗan allazi kazzaba wa tawalla wanda ya kane ta ya tuya baya wa qawluhu da fadin Allah ko iddat lil kafirin da Allah ya fara bani ta sai ce ko iddat lil kafirin an yi tare da kare ga kafirin sai ta fadi ta saboda mai saboda Allah ya ce ko iddat lil kafirin an yi tare da kare ga kafirin sai da tuni ina azumi ina sallah ina saboda haka in mu'in nan lai suka suna za a kai mutum Abin da an yi tanadin sa ne don kafirai walam yaktir walam yadri bukar malam yace wannan da ya rubuta ya fahimci Allah ku fadin Allah madaukakin sarki fa an anzartukum naran talazza Allah ya ce mu dai mun gargaɗe ku fa an anzartukum Allah ya ce na gargaɗe ku ga wata irin wuta mai hauhawa mai babbaka hiya narun maksusa min jumlat darakat jahannam wata wuta ce ta musamman daga cikin matakai na wutan jahannama dama aljanna da rasat wuta kuma da rasat ne mataki mataki ne amma ta daga wata shekantakansa da tsiyarsa da rashin arzikinsa ya zan mai ɗan sauti sauki na sama wanda ya fi shi tsiya yana kasarsa wanda ya fi shi tsiya yana kasa gwargwadon shekantakan gwargwadon kasa kasa kasanka munafukai suna can kasan kasa malam yake to bai fahimci cewa wannan wuta ba an na narin sararza wata wuta ce da Allah ban bance ta ta musamman akan waɗansu matiyata ba ba wai ana magana ne akan wuta umumi ba a'a ita wannan wutan wata ce balagacciyar wuta ce daga jarakan na jahannama walau kana da mu jahannam inda ta kasance dukkan jahannama ne fa huwa subhanahu lam yakul Allah bai ce la yadkhuluha illal ashqa inda yake la yadkhuluha illal ashqa to shi ke nan wanda yake kan tsaka tsakiya sai sai sai sha Allah sai ce la yaslaha illal ashqa wani nau'in babbaka ne Allah ya ce wannan wa manyan makiyata ake ba to kananan makiyatan su ma akwai irin babbakar su daidai da su kun gane magana إلا الأشقى ولا يقدر من عدم صليها عدم دخولها ما يتي كما بدري زمان لازمي رشن za تقوان لذا أي دبتان با ace kuma ba a shige ta ba sai dai idan an shiga to akwai wani nau'in azaba da ake yi to wannan nau'in azabar shine ba wanda ake mishi illar ashqa amma ayar ba tana nuna karamin matsiyaci ya shiga ba ne yan wangan kori cewa ba za a mishi wancan babbakar ba ba ita take nuna ba zai shiga a yi mishi babbaka daidai da shi ba fa inna saliya a kasu da domin shi wannan babbakon wani tsantaccen abu ne da shiga idan aka shiga wuta kowa da irin nau'in azabar da ake mishi Allah ya tare هذا فليسوقوه حميم وكسر سيتي وآخر من شكله أزواج أي وآخر من شكله أنواع akwai kuma nau'i nau'i nau'i da yi to ba shi ne abin da aka ma wannan a ce shi za a ma wannan ba ko abin da aka ma kafiri ba irin abin da ake ma munafiki jama'a mun fahimta wa nafsul akan kore wani ke bantaccen abu la yastanzi na aham baya nazimta kowai abin da ya game gaba daya shine shiga wuta sunna inna hada doka sannan wannan dan bid'a da ya da waɗannan ayoyi law ta'ammala al-aya inna ya nasu ya kula da aya allati ba'daha wacce ta zo a bayan wannan aya لعلم انه غير داخل غير داخل فيها ولا يقع في bai shiga. cikin waɗanda la yaslaha illa al-ashqa da ya karanta da kyau da ya fahimci abin da ba matsalar an son zuciya ke ko aya ne sai ya kusuro iya inda yake so ya aiki da ita akan kan bukatar to sai tsaya Allah ya ce la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabu an atqa Allah ya ce wanda ba zai shiga ba mai tsoron Allah sosai idan ka da tsoron Allah kan bai kai cikin kamar rashin kana sallah kana azumi kana dan zakarka kana dan kewayawa ta wuri ta kina malaka inda ya lura da ayar bayan cewa Allah yi wasa yujannabu hal hatta ismu tafsirin wata ya kure wajen tsoron Allah ko to shi ne baya shiga shi ne zai nisance ka ke na kaga da bai kai haƙƙa ba akwai barazanar shiga a kanta malaka to bai karanta wannan ayar ne sai ya tsaya a layar laha illal ashda sai ya ɗauko wata aƙidan daga abin da ran ya raya shi wala ya kuma nuna gabu an yi sallaba saboda shi baya cikin waɗanda za a nisantar da su daga wannan wuta malaka inda ya gane karatu da karatu na cikin shi واما قوله في النار اما قد الله سبحانه وتعالى اجمد وتا ليتي وعدت للكافرين ان كان تلك من دومين كافرين فقد كان في الجنه يتي تو اي الله ما ياتي جمد الجنه وعدت للمتقين اذا ما ان كان تلك من كما سورة الله إن دي وجه الآية فسرا فذاك الشكبة سيكافي to wannan kuma an ce muttaqina mun gane ko 'an muni kuma ba shi muttaqina mazinaci ba shi muttaqina wanda zai cuci jama'a ko ya zalunci jama'a ba shi muttaqina to ya za ka yi ta aljanna ita ma an ce ko iddat lil muttaqin wala yunafi ijdan na lil kafirina an yadkhulaha al-usaq wa malam ya ce ba ya korewa ma'ana ba ya kore cewa don an yi tanadin wuta don kafirai to a ce kuma ba kai da azalumai ba za su shiga ba wala yunafi idadul janna lil muttaqin sannan ba ya korewa idadul janna lil muttaqin ko wato samar tanadin aljanna ga masu tsoron Allah an yi dukulaha man fi kalbihi adna min ala zabati min al-iman wanda kuma yake da imani gurgurun bayan zarra shi na jin shi aljanna ko da bayan ceto ne ko da bayan karfe da shi ne bai hana don an yi tanadin da ga masu tsoron Allah wani daga cikin waɗanda ba mutanen kirki ba shi ma Allah ya mai abuwa ya shiga ko kuma bayan an azabtar da shi ya bai shiga mun gane ko cewa aljanna an yi tanadin da ne ga masu tsoron Allah bai hana kuma wanda ya zafi Allah Allah ya mai abuwa ya iya shiga sannan cewa an da duka kuma don kafire ne bai hana wanda ya zalunci ko ya yi shi ma ya iya shiga ko da kuma zai tsare ya ba ma ya ce wala ya amal khairar sa ko da kuma bai taɓa wani aikin ba kai ba yana da cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake fitar su daga cikin wuta masu tarbe akwai imani a cikin zuciya annabi ya bada labari hadisin Abu Dawud al-Imam Bukhari ya fito da kashi da wannan hadisi annabi ya ce mu'minai ba su taɓa tsayuwa a kan sha'anin mu'minai ƴan uwansu ba irin yadda ƴan aljanna za su tsaya a kan sha'anin musulmai ƴan uwansu a ba an gama komi za su a yi abuwa da yawan su wani Allah shi waɗanda da da da ya labari su ce يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشركم بشركم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار هل الم نكن معهم قالوا بلى ولكنكم قتلتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وكررتم الامان في مكانكم لا وطلعتم لا اما كو اقيم في كلمه ربك فاعلى عليها فتنتم انفسكم قم بتلك kun dauka ana cikin ka kun dauka sai kun fajrin bi addini wata tanaffastum wa rasabtum wa garrakum al aman hatta ja'a amrullah kuna wannan problem din kawai sai ga al'amarin Allah ya to da koka ma Allah subhanahu wa ta'ala sai akwai wadansu da muke tare da su Allah amma suna da Allah sai ce ku je duk wanda kuka ganshi da wannan alamar aiki ku fito taba irin wannan su alwala da sauran su ba ba ne ba su ce duk su fito da su daga wuta sai Allah ta mun ciro su sai ce to za a kara mu koma wanda kuka same shi da imani gurgurdon dina daya ku fito da shi za su je fito da su sai Allah duk cikin wuta ba wanda yake da imani gurgurin dinari da cikin turus sai ce ku koma wanda kuka same shi da imani miskala habbata kankalin turus to idan suka fito da sai Allah mace shi sai ce shafa'ati salihuna shafa'a salihuna wa shafa'ati malaika wa shafa'a al-anbiya wa hiya arhamur rahimin sai ta da aikin ceto malaiku sun yi ceto annabawa sun yi ceto kuma a kama rabi ne annabi ya ce Allah zai dan ko waɗansu daga cikin wata ya fito da su kan ma Allah ya fito da su lam ya lillahi kafu su ba su ma wani aiki a in dai mutum ya mutu imani a zuciya ya yarda da aikata Allah ya yarda da wannan sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda da littafin da Allah ya saukar da ranar alkiyama shekantaka da rayuwar duniya ta ɗebe shi to zai je ci kurkuku ne ya ba gurin da ta ɗebe shi Allah ya kare mara yace wa kasira li da bil ijtimai ala sawmi yawmi ashura har kuma rukuwar da wadansu suke yi game da dogaran su akan azumin ashura an ce duk wanda ya azumin ashura shekara ɗaya na gaba da shekara mai zuwa ba kuma shi ke min kawai sai ne bayan an shura kawai sai an ce wanda ka wuce da wata za su ya kamar su ne kyau da kana ba da wuce eh, shi kawai ya samu azumin su guda ɗaya bin share shi kawai abu yau abu yau ni ko kuma azumin ranar arafa a taya kula ba abu har waɗansu daga cikin suna cewa sanmu yau ni ashura azumin ranar ashura yukaffiru dunubal am kullaha ai yana kankar dunubin shekara duka wa bakiya sanmu arafa ya tafi adiri to kaga idan na yi alƙiya ke shi ba ma abin da zai buɗe wallahi na ga wallahi akwai malaman bid'an da suke ajiye mutane suna karanta musu har waɗannan da kuke gani barayin gwamnati sauransu na nufi da Allah su ce musu idan ka je na ka dawo za ka dawo ne yadda uwarka ka aiki kudin jama'a ai ko kaba aka buɗe wa kai wata goma ba na cewa Allah ba abin da zai wani ba ko kaba aka buɗe wa kai wata goma na rantse da Allah in ka cuci mutum sai ka biya shi da ranar biya eh, kuluri kenan sakar kudin jama'a da ka saci abu na lokacin ko ka saci abu na state ko na kasa wani mutane da shi gidan mutane da yake musu ta domin cas ne tsakanin ka da wani mutum amma idan cas ne na lokal government duk can lokal government za su yi rigima da shi a ranar ka san wata cewa suke yi ai kai ma da hanci ne a ciki in an dai lahira za a gane to lahiran gare su ne malamin da ya baki fatuwar lahiran gare su ne ai na kuma kawai bai Allah da manzan Allah suka ce yaki haka haka yi yau yaki wani daga cikin mutane sai ya sace wata abaya a cikin kayan gari mai kafin haraba annabi sai ya ce annabi sai kira gan shi a cikin wuta da wannan abaya yana kundurkundurku akwai yakin da aka je aka sace barko aka nemi barkon aka karasa. sai waɗansu na kai suka koma ke suna da shi ya ɗauka shi ya ɗauka ba ya ɗauka wai manzon Allah ne ɗauka Allah sai ya yi shi sai ce wa ma kana bi nabiyyin an yahu Allah ya ba annabi Muhammad shugaban manzanni ba kowane annabi ma bai dace ya saci kudin jama'a ba wa mai yadlu amma duk wanda ya saci wannan murgun ya ci bi ma kalla yawan kiyama zai zo da abin da ya saci da ranar kiyama da shi aka da yake shi ya ci ya ci in ka je maka ka dawo kamar ko ka ta aibe ka saboda haka sai a ce mishi in kai azumi sai fasarta in yi azumi na ashura to an kankara zunubi to yanzu kuma ga na arfa to na arfa ya zama ziyadatan fil ajri ya ala lakin saboda shi kankara da zai ajiye in an zama rabon Allah in an gaba da bin da kawai sai a yi jana da na arfa da haka da yawa daga cikin ƙungiyoyin biyu a ƙasar amma in suka je karatu sai ka kamar daidai ne shedan ke sawwala musu irin wannan tsarin a game da arewa malam ya ce wannan ya kiri hadar rubuta wannan rubutun bai fahimci an da sauma ramadana azumin watan ramadana ba azumin arba ba azumin ashura ba azumin ramadana والصلوات الخمس salloli biyar a azamu wa ajallu min sauri yau yau afa ai darajar su da matsayin da fallon su ina da sun fi azumin afa na ramadana wa wa yau ne ashura kuma ina da sun fi ma to ita ma ramadana zuwa ramadana suna iya kankare laifin da yake tsakanin su ne sallan azhar da la'asar suna iya kankare abin da ke tsakanin su ne idan suni mafi kabakir in an nisanci kabakira kun gani san ba a zama ramadana da ramadana annabi yake suna kankare abin da ke tsakanin su sallah da juma'a zuwa wata juma'a daga sallah zuwa sallah suna kankar abin da annabi ce ke zaci ne batil kaba'ir amma fa in an nisanci kaba'ira jama'a mun fahimta fa ramadan ila ramadan ramadan zuwa ramadan wal juma'a ila juma'a juma'a zuwa juma'a la yaqwiyani su biyun nan idan sun haɗu ba su samun karfi fi takbirin sadaqin su ma iya kankare kananan laifi illa ma'amdi ma mi karke sai idan an samu barin manyan laifuka ilaiha zuwa ga ramadana da ramadana juma'a da juma'a. ya share laifin da ke tsakaninsa da wata ramadana juma'a ka share laifin da ke tsakaninsa da wata juma'a wata sallah ka share abin da ke tsakaninsa da wata juma'a annabi ya ce karfin wancan ramadana da wannan da za su haɗu su kankare abin da ke tsakaninsu ba za su iya banka daidai kukan ba sai in sun samu sako-sako babu karajira sai in ba ka ba'ira in ba ka ba'ira ne suke samun karfin jiki amma an ji an ɗan taku an ji an ɗan to ramadanin kan ba za ta iya rushe waɗannan ayyukan ba kuma jama'a mara yi malami su fayyakwi majmu'ul amrai saboda waɗannan abubuwa guda biyu sai su tunkule ala takfiri sagaɗin sai su su kankare masa ƙananan ayyuka ɗin fa kai ku yukaffiru saumu yawmi tatawwu'in yaya za a yi to azumin ini na tatawwu'i ma'ana na lafira ya iya kankare kulla kabiratin kowace kaba'ira amila abdu da ba ya aikata ko mutumin alaiha kuma ya doge akan kuma yana aikata ta in ba kuna bayyana kuma da idan dai aka ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu sai an sayi'atukum in kunni sun suka ba'ira sai a goge muku to in dai ta kunni sun suka ba'ira tukunna ake kankare wannan to ya za a yi ka ce azumin ina shi kuma ya zo ya kankare kaba'ira kuma kana doge a kan kaba'ira da kuma jama'a mun ga gairu ta iri ba tare da kasu ba ba hada mahalin bal yace wannan abu ne da ba zai yiwu ba ala annahu la yamtani an yakuna sawmu sawmu yawmi arfa amma kuma ba sai yana nuna ijmalan cewa azumin arfa ba zai iya yiwuwa wa yawmi ashura da ran ashura mukaffiran li jami'i dhunubil am su iya kankare dhunuban bane amma sai ga abin da sai ka kiyaye su kankare da ba mu kai azumin arfa azumin ashura suna karkar duk miyagun ayyuka da yake tsakanin su ramadana zuwa ramadana amma kuma ga irin matsayin da ake so ka samu kanka kafin su maka wannan aiki ala umumihi akan gane masa wata ku sai ya zan min nususul wa'id min nususul wa'id yana daga cikin nasosi da aka yi bayani akan lafon azaba da kuma azabtarwa allati laha shurutun wa mawani haka ne ko min nususul wa'id yana da min nusu sulwa yana da cikin nasi na alƙawarin rahama da Allah ya yi shine za azumin ashura zai kankare maka laifin shekara biyu azumin alfa zai kankare maka laifin shekarar da ya wuce azumin ramadana zai kankare abin da yake tsakanin shi mana yace wata takunu min nususil wa'id wa'ad sai ya zan nassofi ne da suka zo suka yi bayani akan alkawarin rahama da Allah ya yi bayi Allah ce da hasu rukun wa mawarikun wanda suke sharuɗa da kuma abin da ke hana su zartuwa ma'ana yana kankarewa duka suna kankare shekara biyu suna kankare dukkan laifukan shekara amma dai akwai sharuɗan da sai an cika akwai kuma ababen da in ka afka musu mawani kenan za su hana ka samu wannan rabon ka shi in ba mu wa yakunu israru ala karami sai ya zanto wani mutum akan kaba'ira mani'an min at-takfir yana daga cikin abin da zai hana waɗannan azumin mukan kankare mai kulubansa fa idan lam yusir alal kabari amma idan bai toge akan kabakira ba la tasa'ada sawmu wa adam al-ikram sai aka samu taimakekeniya ga azumi ga kuma rashin togewa akan gaban Allah wa ta'awana to sai su yi taimakekeniya ala umumi tafsir sai su sha ma da kukan karatu daya ga wani da ga rashin a kan sabon Allah ga kuma azumi to sai su dunkule su ture sai su kankare maka amma lokacin da kake so a kankare maka laifin shekara ga waɗansu kuma kana kan kasar su ba ya kama ba ma su kuma balle a shari'a a wannan lokacin da kake zuwa kan kare kuma a lokacin kana yin waɗansu sabbi wanda yanzu baka gaba ma su na balle a zo maganan kusa da su ba da saboda abubuwa da ke an samu dakatar da rai an samu waɗannan azumumukan to sai su yi taimake keniya sai kuma su kankare maka waɗannan biya ayyuka ɗin ma da yake kama Allah kama kana Ramadan kamar yadda ramadan wasu salawatu wa da salloli biyar ma'astina da kaba'ir tare da nisantan kaba'ira idan aka samu azumin ramadana aka samu sallolin nan guda biyar kuma ga an kaurace ma kaba'ira mutasa'idaini sukan zama masu taimakekeniya a tsakaninsu muta'awimaini suna taimakekeniya ala tafkirin saga'ir domin kankare kananan suka baki da ma annahu subhanahu wa ta'ala tare da cewa Allah maka kusan gaskiya ce in tattali ko ka bakira ma tuna hauna anu idan kun nisanci manyan laifuka da aka hane ku aikata su nukaffir an kun sayi a su za mu kare su laifuka ka ga kenan a kan shara waɗannan laifuka suke tattare da kai sharaɗi sai ka bar manyan laifuka kuma abu ne duk inda ma ne su sai ka wai ba wata aya a Qur'ani ko wani hadisi da yake kawai ka dace? kai ta sakon Allah kana yi kana da wani abu da zai kankare kana yi alakan da kana yi alakan da ba shi kana yi ana kankare wa kana yi alakan da in kan nisanci suka ba jira to za a kankare kanana amma dai kana kolewarka kuma a ce kana da wata aya ko hadisi da kawai kana yi ana gogewa? kana yi ana gogewa? ai da malamai suka ga mutum maka ayi eh Allah ya sa mu gani in ka ji ɗan ɗari ko suna magana ilimin ba su irin wannan ilimin shi shehi shi yana ci aka zai zai ɗan yi tsayar kawai saboda shi ba ku ya kimiyyar shi dama Allah ce wa abu da rabbaka hatta ya ce gare ki kamar ta Allah sai ka samu yaqini don ka samu ke nan Allah ya masa ya ce kwanta ki duk irin wannan fasarfatan suna da sauran su Allah ya sauke la'ana ma'ana da yake ka sani an na ja'ala shay sababa fi takfir sanya wani abu ya zama sababin kankare zunubi a musulunci a ce abu kaza yana kankare zunubi abu kaza na kankare zunubi Alwara tana wanke duk wani dauka da sabon Allah da mutum ya dauka a hannunsa ko a sa la yamtani an yatafa'a da kuwa to wannan bai hana shi abin da aka ce yana kankare zunubi ya zama yana neman taimakekeniya shi din wasu rubun hankar da wani sababi su haɗu kafin su yi wannan aiki da aka ce yana yi ala tafiyar a kan yan kare wa ya kuma tafiyar ma'aksima isalamai sai ya zama wannan kan karewan an haɗa waɗansu sabubba ne guda biyu akwa sai ya zama ya fi bada da yafi wa akan ya fi cika min wajen wannan aikin kan karewan ma'amfira da adima akan a ce ɗayansu ne yawo wanda zai kankar wannan laifin wa kullama qawiyat asbabu takhir duk lokacin da sabubban kankare da miji suka karbabu ma da ke kana aswa wa asamu wa ashur to ya fi ya fi ya kuma ganewa a wajen kankare da rufar kamar abin da ke wannan fasalin sai ma al-ittikal ala zanni to akwai waɗanda kuma suke dogaro akan kyakkyawar da da wa kasu kani ba abin ala kauli sallallahu alaihi wa sallam kamar waɗanda suke dogaro a kan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mai hikaya ilhakiyar arrabihi yana mai hikaya game da ubangijinsa hadisi kudusi ana inda husni zanni abdi bi Allah ya ce ina nan ta inda bawa na ya shi da duk yadda bawa na ya zace ni to haka ne sai ce to ni na sai shi kafuru rahim ana inda zanni abdi bi Allah ya ina da duniyar da nake zato tona Allah ya ce haka da duniyar da kake zato na saboda shi ne yanzu zira imani din ko shi dan aljanna ne eh. ba ko shi da rawa da Allah Allah mun gode maka fal yakunu bi ma sha saboda ka bawa na ya ke ni da yake so duk da ka sani an ka dawo kuma idan an zo aka duniya ba su dawo da lafa lafar sai an hada da su rubutu su gani farin jini a ah, to ka zace Allah mana kawai yanzu kuma ya sha ka je ka zauna me yasa kake miyar gona to haka yadda ka yadda wallahu yarzuqu man yasha kuma ka je ka kama shago wallahu yarzuqu man yasha ka je kana neman aiki wallahu yarzuqu man yasha ka je kana cin bashi to haka na addini ma yasbiru liman yasha ka tashi ka kama kiyamul layl eh na addini na ka ce yasbiru liman yasha ka kawai ka kame ka ibn tabiya sun saba tattaunawa da wani karfi wani karfi cikin malamin to kaga shi ibnu aya ne min ayatin Allah eh. to sai yake kira ibnu taymiya kan ai irin su addu'a ba su da amfani to abin da Allah ya tsara shi zai ba ne amfani da addu'a kan karu Allah ba zai sa Allah ya ba abin da ya rubuta ba in bai rubuta zai ba su da addu'a zai ba su in kuma ya rubuta zai ba su da ke shi zai ba to me amfani da addu'a to a wani sai ne ne haka

amma kuma sai ya ɗanfara sabuwar abin korar abin a kan sabo ba shi yasa in ya bada aljanna ya bayani aljanna kai aljanna sai ce jaza'an bi ma kanu ya amalna in in mutane su ma a ce musu sakamakon abin da suka aiki Allah ya sa ya an ma kana fi zamnihi ma'ana duk abin da ke cikin zaton bawa fa inni fa'ilu bihi to zan yi mishi irin abin da ya sace ni suka ce haka Allah ke wala riba babu kokonto anna husnul zanni ma yakunu ma'a insan malai an ce wanda to yana tare ne da kyautatawa kun ga magana in ka ga an yi kyakkyawan zato kyakkyawan zato yana tare ne da kyautatawa kamar dai ne ka ce matarsa idan kin tafi anguwa ki dawo shaka sai ta dawo shida kuma kafin ta rasa to insha Allah ya san ban dubu biyu kai in ta haka ma ta ce ji ƙarya ne za ta dawo ne da jiran me zai biyo baya to abin da malam ke faɗa in ka ga mutum ma yana da son alkhairi ya yi alkhairi amma in ya yi barna ƙarya ne yake yana da son alkhairi da fargaba yake so malam ya ce wala ne ba Allah husna zanni ba ko kyakkyawan da idan mai kuma ma insan yana kasantuwa ne tare da kyautatawa fa innal muhsin mali yake wanda ya kyautata hasna zanna hasna zanna bi rabbihi to yakan samu kyakkyawan da to game da ubangijinsa annahu yujazihi zai mai sakamako na alkhairi ala insani akan kyautatawarsa wala yuklif wa'adahu Allah kuma bai sa alƙawari wa yaqbalu tawbatahu kuma Allah zai karɓi tubar ka kaga wanda ya tuba ka ka tuba ka yi ibadi ka kuma zuwa ga Allah to za ki tuba da zaton Allah zai karɓi tubar wa amma al-musii'u al-musirru amma wanda yake saba Allah kuma ya doge akan saban Allah alal kaba'i akan manyan laifuka wa da zalunci wani mukalafa da dai abubuwan da suka fi sha saba wa shari'a saba wa Allah saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa inna wahshaka al-ma'asi ai damuwan sabon Allah wa zulmi damuwan zalunci wal haram damuwan afkawan cikin haramun tamna'uhu min husni zanni rabbih ba za su bar shi yayi kyakkyawan zato ma ubangiji sai ka gina karar zanen mutuwa saboda zuciyarsa ba ta yadda wannan abin da ya yi akwai sauki ba sai ce za mu bari za mu bari za mu bari to inda akwai da zai sai tara kuma ya da wani suka bari ta to in dai laifi ne babu yadda za a yi zuciyar ta iya sakewa a yi laifi kuma a zaci sakamako mai kyau malam ce in ka ga mutum na karin sakamako mai kyau ya ne wa hada mujulun tishani malam ce wannan kuma abu ne sababbi akan abin da yake faruwa kowa yake gani fa innal akal habib al kharij an ta'at sayyidihi bawa da ya gudu ya tsere daga hannun mai gidansa la yi musu ne zanna bihi ba zai taɓa kyautar da tuwa mai gidan ba kullum yana tafiya ne na wani yau shi dogarin zama a nan idan ogayen zo kwanan dubu ishirin zai shi kawai zai tunanin in ya gida ne kai shi ko yan sanda kawai bai tururuwa saboda laifi zuciya ko da karɓar yi laifi kuma a ce wai tana kyauta da a aƙidar ce kawai gurɓatacciya ta tilasta ma kai karɓar wannan yanayi amma ba ku ba ta rubutu mace wala yi zalim وحشك الإساءة sanni abada أبدا بل بزي إيا zai iya إيا damuwa na نسابون Allah da kuma kyautata zato ba har abada a ce wai mutum ya saba wa ubangiji kuma ya zo a kan sakon na neman sakamakon da kai ba zai taɓa yiwa ba fa inna musi'a domin wanda yake mai sabon Allah musaushishin bi kadri ita'ati yana tame ne da wannan sabon Allah gurgudan sabon sa wa wa ahsan wa ahsan nas dalla bi rabbih aqra'uhum lahu wanda bi kyauta ta zato ma Allah shine mafi da'a ma Allah kin ba mun fahimta kama kan hasan al-basri kamar yadda al-hasan al-basri yace innal mu'mina ahsan al-zanna bi rabbih mu'mini ya kyautata zato game da ubangijinsa ba a hasanar da amana sai ya kyautata aiki da idan ka ka tuna azalin ka tuna ɗan matan azalin ka tuna itatuwan azalin ka tuna yan da shi a tsaye eh, idan ka tuna rahama da zikiri sai ka tashi ka bauta ma Allah jikinka a idan ka tuna azabar wuta ka tuna mummunan sakamako da zaka samu sai ka saka tuba ka kame da gina ku ayyuka mare su har tsari da su idan ka dawo gida ka gaya wa yana ba ko oyo sai maka ne kake in yi maka ne har ka cin abinci ba za ka shi ya shiga ya fara maka glass ya shiga ya fara maka tv zai zo gida ba ba oyo to yaro ba ne yaro ba saboda ɗabi'a ba za ta mai laifi mai laifi kuma ya sake ba ba zai yi ba wa innal fajira mana yace fajiri a sa a sunna bi rabbihi a asa al-amal ya nuna da tsoron ubangijinsa sai ya nuna da aikin shi kullum tunanin da yake yi ya saba ma abin da yake fata saboda aikinsa sai ya gurbata wa kaifa yakunu muhsinun muhsinun sanni bi rabbihi mana yace ya za a yi mai kyautata da zo ga ubangijinsa ya zama man huwa sharidin anhu shi ne mafi bijire ga ubangiji mai kyautata da zo ga ubangiji kuma a ce shi ne mafi fitire ma ubangijin halu murtahilun fi musaqafihi a ce mutum ne da kullum yake kai kawo da walwalarsa fi musaqafihi a cikin abin da zai fita da Allah wa ma yadda abin da Allah zai shi da shi a ce kuma kullum yana fata da Allah متخرج للعنة ينا ما يبتدر من إلم رسوله كالعنة وده يكذا الله يأتيني مشي وده يكذا الله يأتيني مشي أتي ميني من يردك الله ومكين أيضا من ينا فريق كيفا فدهان حقه وأمره عليه hakkin Allah ya wadatantu a umarnin Allah ya wadatantu a gurin a za a saboda ya ce wadatanta da su ma'ana bai musu kallon kima ba bai dauki dokar Allah wani abu ne bai tashi kaya karya ba bai dauki hakkin Allah ya saka kaya karya ba shi ya sa ga yana tozartar da shi wa na haihu alaihi haka nan kuma halin Allah ya wadatantu a bai ga halin Allah wani abu ne da ya kasa karaye karya ba ba da ci gaba saboda ka yace bi yana aikata abin da Allah ya fara wa asaba alayhi kuma ya doki akan abin da Allah ya fara ya yace wa kaifa musulun zanna bi rabbihi ya za a yi shi iya kyauta da zuwa ubangijinsa man ba da hu bil muharama wanda ya yi tona fito da Allah Allah yace a daina ya daina a daina daina shine wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mi'ad wa huwa shadidul mi'ad Allah ya inna dana maka kada Allah ya baraka kai ba idan duk wanda yake zai fata Allah to yadda Allah ke zai shi shi ne abin da muke karantawa a satin da ya musulmi in dai kake ba za ka ji Allah to Allah zai baka aikin da za ka ci amma ya baka Allah zai baka za a baka aiki ku dubi yadda Allah ya baka kauna bai auna kuma labari ya samu cewa daga cikin banu Isra'il za a yi wani wanda zai zo ya tsara da mai waɗansu malamai suka ce bokansa wani ɗan tsibin da ya labarta da shi sai ta aure shi domin shawara a tsara da an ce to mutanen nan tun da bai sun ki su bar garin nan a yi ta gana musu azaba ko su bar gari ko kuma su wadatantu saboda duk ɗan da bari su gaji zai aiba a kashe shi a ta ci gaba za a yi ɗan matan idan kina da suna biyu ke za ki kai kanki ki zai ki ba da ki lokacin haihuwa da zai haihu abu in ɗan masu take dawo da ɗan gida in ba ɗan masu bace aka shi ta abin in kika kore a gida kika haihu aka gane kuma kin haihu kika haɗa ki da ta kashe an ɗauki sama da shekara ashirin abin da ake ba mu lokacin sarki yake kusan sai ne malam da suka sake kira mai aka ce ana zuwa ana su da suke kira su da awon gida. Zuwa Allah kuma magana su samu lokacin ba. yau sama da shekara ashirin ana wannan abu guda ɗaya matasa duka babu a to shekara ashirin kan ba ba a yi wani ba da kuke mana to ni tsoffin da suke aikin yanzu sun tsoho ba za su yi aikin ba in muka bari suka mutu ba za mu ga wani muke aikin da wani su bai shawara Allah ne shirye mana hadi su ka ba da shawara da kansu sai ce to a nan daga kaba shekara ɗaya a yanka shekara ɗaya kar a yanka a shekarar da aka ɗaga gabatar a yi da aka yi an da hannu a shekarar da suke wayo da a yanka Allah sai ka yi alaƙin da alaƙin a ce da kai shi mai yanka wa ba shi bita alibin da zai yawon shekara talatin in yana shan mama yake hannu mai yankawa shine wa ko shi tiri ne ka in ya shiryo maka wallahi to kai na zaka ta Allah a wata suratul arab ne kace amma aminu makaran lahi Allah ya hako kake da ni wai kai haka na din noma Allah ya aifan da a farare ba wanda zai amince mu shi ba

sun kure ba ne a tanadi shi musulmai ne da suka ci in ma za a kwafta da kowa amma ba su ta buga wani da wani da Allah ya ce huwa lafi asirajen lafi na kafaru min halin kitabi min ya yi ne awwal Allah ta ce musulmai ma zanantun an ya kuru ba ku yi tsammanin za a iya kada su a madina kun ɗauka sun sha gaban su sha gaban wa zannu annahun mani asuhum usuluhum min Allah su ma yadda suka ci sun haɗu sun ɗauka duk bala'in da Allah zai turo su yi musu in an ba da yare an yi darajar an ba da idan kwalara ne an ma kwalara tanadi idan annoba ne an yi idan hawa ne akwai zonda protection duk abin da bala'in zai shi an yi tanadi an yi shi tanadi Allah ya ya kama ta tanadi in sha faru makarantar sai special abincin su special uniform din su special duk ba na rayuwa ta tare sai a ganin su sun yi shi ke Allah ai in zai taba ai in zai taba akwai akwai da ba da ba ku jami'a a duniya in Allah zai kawo maka wannan farmaki za a koya mai da za ka wallahi mana sai gashi تكون بيوتكم بأيديهم وأيدي البيوت الله يقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسب Allah ta gina musu ne ba makamansun da karfinsun da katangarsu Allah ya fara su rusa da kansu aka yi shirya yaƙi bada ka yurika humullahu fi manamika kalila da annabi ya bada sai ya ga an ba su duka da bakin ba Allah ce walau araka hum kafiran inda na nuna maka su da yawan su walau araka hum kafiran la fashitu wala wala tanafa'atu bi amr walakin Allah sallallahu wani abu wata buguwa da za ta fi sai a nuna ma wani banzo banzo wala ke kashi da aure wa in yurikumuhu idil taqaytum Allah ya ce lokacin da kuka haɗu Allah ya ce sai muka nuna muku su fi a'yunikum ilu kalilan in kadan wa yukallilukum fi a'yunihim su ma Allah sai ya kankantar da ku a idonsu Abdullahi da Abbas Abdullahi da Masud yace wallahi da zaki da Allah ba kusa sun mutu da arba'in ma sai da ayin da kuka yi ko Allah ya ce kuma sun bi dubu goma وإذا يريكموهم إذا التقيتم يا إذا تقابل في أعينكم قليلا الله يكفي سي نمونا مقصود أن كأن ويقللكم في أعينكم سورة الله تأكلوا المسلمين أن كأن كما نسأل ذلك هذا بتجيئة يا الله محمد كان الله الله يكفي من ذلك سيبارون ما شاء الله يكفي قالوا إن الله تتندر على كلمة تتندر ذاك ذاك أكيد مكليش abin da zai zama maka bala'i na rantar Allah ba za ka shi ba ka gina sai ka yi abin kusan shekara sai ka kashi da na to shi Allah yanzu irin wannan shirye-shirye da ke ya shiryo abu akwai wani inda za ka je a koya maka rato a sai in ga alamun kaza ya yi rafi gudu ba? Saboda shi Allah da kansa da kansa a suratul a suratul al-imran yake ce wai Allah da yake ce kiyaye wai Allah lakum Allah ce ina kiyaye da ku kaina ku yi kun san shi Allah ya san da muta'alliqun bil la'ana wanda yake bidar da kansa zuwa ga la'ana kana hana haqqu wa amruhu alayhi fa azafahu ko haƙoƙin Allah umarnin Allah bai gansu da kima ba fa azafahu ya tabbatar da su wa hana sannan kuma haɗin da Allah yayi ya wadatantu a gunsa domin ana bayyana kima a gunsa farta kima gun ya je ya aska da shi ba a kaba alaihi dogara a ce. ba da yace wa kai fa yusuf zanan bi rabbihi man ba da gunsa min hada ya za a yi wanda ya fito na fito da Allah a ce ya kyautu fito ma Allah wa ada awliya'ahu yake adawa da waliyan Allah wa wala a ada'ahu yake banci makiyan Allah wa jahada sifatu lahu yi musu sifofin Allah wa asa'a sanna lima wa sababihi nafsuhu lima wasu ba fi nafsahu sannan kuma ya muna daga to ba da Allah ya siffanta kansa da shi duk wata sifa da Allah ya siffanta kansa da shi ya kore ya Allah ba yi wannan sifar wa sababu fihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sifar da manzonsa ya siffanta shi da ita wa zanna bi jahilihi anna zahira zalika balan wa kufrun sai yace ai zahirin wannan sifofin batali kuma kafirci ne in an ce Allah na da hannu sai su a billahi Thank in an ce Allah na da rahama ya ce a'udhu billahi duk sifar Allah ta sifar da sai ya dauke ta kafirci ce kuma bata ce fa kaifa yusinu zanna biman yazunnu annahu la yatakallam ya zai kyauta ka to ma wanda yake da kan baya magana baya magana kula da jami'a suka ce ni ka sifar da Allah da wata sifa ta zama kafirci تومين ma'anar al-qudus al-salam al-mumin al-mu'min suka ce to suna ne kamar a ce ahmad idan ina ahmad ne shi dan dan shi ahmad suka ce Allah ba ne kawai Allah shi ne ar-rahman shi ne ar-rahim amma ba wani abai ahmad ne a kawai suna ne al-malik ba wani mai mulki bane kawai suna ne al-qudus suna ne al-salam suna ne ibn tabiya yake wannan bidiya to kai malamin wannan aqidar to akwai kirkici a cikin ta kai kanka za ta ba ka wahala ka san dan a matsalar shi kan aqidar ba za ka yi rubutu yace yaya za a yi wannan bidiya ita aqidar su Allah baya sama Allah baya Allah baya Allah baya arewa Allah baya Allah baya Allah baya cikin Allah baya wajen Allah baya

سلبيات في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات ya ce da wanda ya yi kokonto a kan samu a kan alaƙar jinsa da waɗansu ɗaiɗaikun abubuwa wanda ya yi kokonto akwai wani abu da Allah ba ya jin Guguwar huwa sirru min shine sirran magana idan ka ji makanka cewa idan an sirran ta magana Allah ba zai ji ba ko in an yi magana a wani ku Allah ba zai ji ba Allah ya hukunta wanda yayi kokonto a kan haka Allah yace wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum wannan da kuka yi game da ubangijinku ku shi ya halakar da kuka fa asbatu min al kuka wayi gari daga cikin kasararru waɗansu daga cikin manyan kafiran makka ne suka je cikin ka'aba suna tattaunawa akan sha'anin musulunci sai dai yace ka dan sassautar da muryarka kar Allah Muhammadu in yana ci Allah sai dauka da aya to in dai Allah ya yi alkawarin azabtarwa ma wadda ya faɗi haka to ina wadda kuma ya ce bayi ji shi wannan yana ji amma in an yi kasa kasa da ya bayi Allah ya ce dan wuta ne to idan wanda kuma ya kore kwata kwata bayi fa haulaki lamma sanu anna Allah subhanahu la ya'lamu kathiran mimma mimma ya'malun wannan bayin Allah lokacin da suka yi zaton Allah ba yi sanin mafi yawan abin da suke yi kana hala isa'atun isa'atan idan mutum bi rabbihim wannan sai zama munin da ban ubangijin su fa ardamu zalika san wannan da san sai halaka su wa hada sha'an kulli man jahada sifatu kamalihi wannan shine hali da hukuncin duk wanda yayi musu yayi gatin da game da sifar sifar kamalar Allah sifofi na kamalar Allah wa ruhud jalalihi sifa na daukar Allah wa sababu ne ma la yake bihi ko ya sifar Allah da abin da bai dace da shi ba fa inna zallaha fa inna fa idza zanna hada annahu yudkhiluhu aljanna in har yadda da cewa duk da wannan aqidar kan Allah zai shiga da shi a aljanna kana hada gururan wa khida'an min nafsihi wannan ya zana ne kawai da rasa ke mishi wa taswila min shaytan bayyana wa kawo da mummunan abu ne da shaytan la kana zannin birafi ba wai kyakkyawan zato yake ma ubangijin sa ne kuma sai fara ne kuma wasu kuma ke Allah ya mu sai mu rubuta Allah ya albarkaci a nan kan Allah ya samu gashi na na eh amma ai ma ayyukan sallah ba ya tura kwanaki tara in kana da halin da ya rasu insha Allah. Sura da kuma ya mutu a da